bukhari insha Allahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga ainihin dama muna cikin kitabul amali fi sala ko ma'ana matattarar da ke bayani akan wasu ayyuka a cikin sallah waɗanda asalinsu ba su daga cikin sallah ɗin sai dai larurar yanayin jiki na ɗan adam da kuma wurin da ɗan adam yake ibada yakan hukunta mishi ƙaruwar wasu ayyuka waɗanda ba sallah ba shine muke so mu ji ina hukuncin waɗannan ainihin wato ayyuka ɗin a yau za mu tashi inda ya ce babu mashil hasa salati babin da ke bayani akan share tsakuwa a cikin sallah ina hukuncin mutum ya sa hannun shi ko ba nan ne eh ina hukuncin mutum ya sanya ainihin hannun shi ya share tsakuwa a cikin ainihin sallah imam al-bukhari ya ce haddasana abu nu'aymin haddasana shaiban an yahya an abi salama qala haddasani mu'aykib أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا wannan hadisi al-imam bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna al-imam abu nu'aimin al-fadl ibn dukayn shi ko yace al-imam shayban ya shi ainihin wannan hadisi wato Shaibanu ɗan abdurrahman shi ko yace ya karbo daga Yahaya wato Yahaya ibn abi kafirin yahya yace ya karɓo daga abu salama wato abu salama ta dan abdurrahman dan auf shi ku ya ce haddasani mu'aikib mu'aikib ya bani ainihin hadisi mu'aikib din nan haka ake karanta sunan shi ibnu abi fatima ad halifu bani abd shams ina fata an gane bai taɓa ruwaito wato babu inda hadisin shi yake a nan cikin sahihul bukhari sai a nan wurin sahabi ne mu'aikib mu'aikib yake cewa annan sallallahu alaihi wa alihi sallama qala fi ar-rajul yusawwi turaba haythu yasjud annabi yayi magana dangane da mutumin da ke daidaita ainihin wato turbaya a inda yake sujuda a cikin sallah ma'ana kana cikin sallah sai ka zo za yi sujuda sai ka rinka daidaita kana gyara wuri kana gyara daidai inda za ka yi sallah qala sai annabi yace in kunta fa'ilan in ya zama dole sai ka yi haka fawahidatan to so ɗaya za ka yi shi kenan kar ka ƙara da na biyu kar ƙara da na uku kamar da abin ya zama kowace sujuda sai ka yi haka imamul Bukhari ya yi hujja da wannan hadisi wanda yake magana dangane da daidaita turbaya amma sai yi hujja da shi akan tsakuwa. Me yasa malamai sun kawo dalilai masu yawa waɗanda suka tattauna kamar yadda in ka duba cikin sharhohin Fathul Bari da kuma Umdatul Qari. amma dai daga cikin bayanan shine duk da an samu a cikin wata riwaya cewa akwai inda yake cewa almashu fil masjidi ya'ni alhasa ma'ana share wa a cikin masallaci ko kakkabewa a masallaci sai ce wato tsakuwa wannan kalmar wasu malamai suka ce ita ce imamul bukhari sai ya hararo ta a cikin waccan riwaya kasantuwar an fassara share wani abu a cikin masallaci da tsakuwa sai kafa hujja kai tsaye da cewa hukuncin share tsakuwa a sallah a halin da ya tashi kawo hadisin sai kawo hadisin da ke magana akan sharar ƙasa wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu suka ce abin da ya sa imam bukhari ya kawo ƙasa ko kuma ya kawo tsakuwa amma da ya tashi kawo hujja sai kawo hadisin da ke magana turbaya saboda turbaya ba a raba ta da ƙasa a ciki wannan magana ita ce tafi zama kusa da abin da yake daidai wallahu ta'ala a'lam kuma suna da alaka a wajen ainihin hukunci ina fata an gane to menene dalilin da yasa aka hana yawan share tsakuwa a goshi ko yawan share tsakuwa ko ƙasa a daidai inda kake yin sujuda malamai suka ce haƙiƙanin abin da ya fi bayyana shine abu na farko saboda ana son a samu khushu'i a cikin sallaka da natsuwa abu na biyu ane maka kyamar kada wasu ayyuka su yawaitu a sallah waɗanda asali ba su daga cikin siffar sallah shi yasa sai aka ce in ya zama ba maka wato sai ka share so ɗaya domin ka share so ɗaya ai wannan wurin nan zaka sake zuwa yin sujuda ta raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu saboda haka sharar ka so ɗaya ya isar maka to a nan kuma za mu tsaya mu tattauna al'adar da mutanen mu a ƙasar nan suke galibi sai ga mutumin da musamman shi kaɗai zai sallah yana ta da iƙama yana ta kakkaba ƙasa haka yana ta da iƙama ya zama kamar wata al'ada wannan ba shi daga cikin addini wajibi jama'a su bar shi babu basti saubi fi salati lisujudi babin da ke bayani akan shimfiɗa tufafi a cikin sallah a sujuda kaga nan ma yana magana wani aiki ne a sallah wanda ba shi daga cikin asalin ayyukan sallah shine ka kai goshin ka za ka yi sujuda sai ka ji hucin rana sai ka jawo leɓen mayafinka ko kuma wani hankici sai ka shimfiɗa sai ka yi sujuda a kan shi mun yi karatu a baya akan wannan amma yanzu imam bukhari ya kawo shi ne akan yin hakan wani aiki ne wanda ba shi cikin ayyukan sallah to ko ya halatta ga dalili sai ce haddasana musaddadun qala haddasana bishrun haddasana ghalib an bakar ibn abdullah an anas ibn malik radiyallahu anhu qala anas ɗan malik Allah ya kara mishi yarda yace kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi shiddatil harri mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tsananin zafin rana Allahu akbar فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض bahu صوبه da عليه idan ɗayan mu ya kasa ɗora goshin shi a ƙasa saboda zafi kenan sai ya shimfiɗa ainihin wato tufafin shi sai su sujuda a kai a cikin wannan hadisi muna fahimtar halaccin abin da imamul bukhari ya ƙulla babi duk da cewa wannan aikin ba shi daga cikin aikin sallah amma bukata ce ta kai sannan muna fahimtar inda kuma muka karanto a baya cewa wannan hadisin dalili ne akan in mutum ya yi sujuda akan wani abu wanda ba kasa ba saboda wannan uzurin ko makamantan haka babu laifi ina fata an gani kamar ka zo za ka yi sujuda masallacin juma'a ya eh, lokaci ya ƙure maka ba ka zo da wuri ba ko makamantan haka sahu ya kai ka kan kwalta kwalta ta ɗauki zafin rana ko ta ɗauki yanayin sanyi irin wanda ake fama da shi yanzu haka in ka ɗosa na goshinka a kai inda zafin rana ne ka ƙono inda sanyi ne ka ji ta ɗanɗana maka sanyi mai tsanani to idan hali ya kama irin wannan sai ka jawo wani ɓangare na tufafinka ka kai sujuda a kai babu laifi insha Allah ta'ala babu ma ya juzu min al'amali fi salati babin da ke bayanin gwargwadon abin da ya halatta na yin aiki ɗin a cikin sallah kar kuma ka ji an ce ya halatta kuma ka ɓalle da yin abubuwa barkatai a cikin sallah shi ne sai imam bukhari ya kawo maka gwargwadon menene ya halatta na irin waɗannan ayyuka don kar a ce maka ya halatta kai tsaye a baya sai ka ɗauka halaccin akan itilaki ne ko ma mai aitayi kuma komai yawan shi komai haɗuwa shi a dole ne akwai kaidi wajen kaɗan ake so sannan kuma ya zama bukata ce ta kama sa'annan ka a samu tawali ka a samu kana ta yi a jere a jere a jere har zai zama an samu wani bangare mai girma na sallar ka wannan aikin ne kawai ya faru ina fata an gani. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقارى متى يرداتتي كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na kasance ina bacci annabi kuma ya tasa ni a gaba yana sallah kamar yadda kake ganin gawa a gaban liman haka take kwanciya da daddare tana daidai alƙiblar shi shi ko yana sallah Fa'iza idza sajada ghamazani idan yazo zai sujuda sai ya ture ni tuha sai in ɗage ƙafata. Fa'iza idza idan ya miƙe madattuha sai in miƙe kafattawa yanzu kaga anan yana nuna aiki yana faruwa a cikin sallah ko bai faruwa idan yazo zai sujuda sai ya tura kafarta idan ya tura ƙafata sai sujuda in ya sake dawowa sujuda raka'a ta biyu sai ya sake turewa haka ta sake mayarwa yana sake abin ko kun fahimta jama'a yanzu ka ga aiki ne amma kaɗan ne sannan aikin bai zama a lokaci guda ne gaba ɗaya ba ya rarrabu daban-daban to babu laifi irin haka قال حدثنا محمود حدثنا شبابا حدثنا شعبا عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى صلاة abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi sallah sai ya ce ƙala ya ce inna shaitana araba li fashadda alayya liyaqta as-salata alayya shaiɗan ne ya kawo mini farmaki a ɗazu don ya ainihin wato sa in yanke sallata ko kuma dan ya yanke min sallah ma'ana shedan ne ya rinka kawo mini farmaki a cikin wata riwayar muslim mun karanto makamanciyarta bakin wuta ya riko haka sai zo yana kokarin makawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah yana kokarin ya kona annabi kuma ya lalata mishi sallah wannan annabi kenan balle ni da kai da wance da wani wallahi ba wanda yake fi karfin shedan sai dai Allah ya tsare ka annabi adam a ina yake a cikin aljanna wuri mafi tsaro ko an fahimta amma ya aka yi shaidan ya shiga ikon Allah don ba ya karya in Allah ba ne amma Allah ne yake da wani tsari in Allah yana da wani tsari sai ya ɗage tsaron shi wani abu ya faru a daidai lokacin da yake so ya faru sai ka dubi a aljanna ike sannan kuma shi annabi ne amma da Allah ya kaddari sai shedan ya je yayi shedanci sai da yaje balle kai da kake yawo a cikin gari ko ina kana garari kana gararan ba kana watan gaririya sai inda shedan ya ga dama da kai shi yasa sai ane ana yawaita ta'awuzi da yawaita karatun alkur'ani da kuma yawan sauraron karatun alkur'ani da kuma istighfari shine sai a samu taimakon Allah sai ya zo amma ba haka ba wallahi kowaye kai baka isa ba karka ka dauka cewa kai wane ne a'a gashi sallah kuma annabi yake yi ka gani gashi kuma shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi yace amma inna shaytana arada li fashadda alayya shedan ne ya kawo min farmaki kuma ya matsa mini liyaqfa as-salata alayya dan ya yanke min sallata so yake bata min sallata fa amkanani Allahu minhu kaji yadda al'amarin annabi yake yana mai da al'amari ga Allah yace sai Allah ya bani iko akan shi shikenan yanzu ba wani abun mamaki tunda cewa Allah ya bashi iko da cewa sai na cafke shi to sai aga yana da wata ƙudura amma yace sai Allah ya bani iko a kan shi kenan duk abin da kake tunanin ba zai yiwu ban aka ce Allah to ka cire magana. don haka mas'alar Isra'i da mutane suke ga ya za a ce an yi kaza sai a ce a'a cewa ya subhanallazi asra bi abdihi Allah ne ya tafi da shi shikenan tunda Allah ne ya tafi da shi me kuma ba da cewa na je na dawo to da sai aga kamar akwai wani ikon shi amma ya ce Allah ne ya kai ni Allah ya dawo da ni kenan ba matsala kuma ko an fahimta jama'a to haka ake so kai ma musulmi ka rinka ladabtuwa da irin waɗannan abubuwa ko menene sai ka ce Allah to duk abin da aka ce Allah to kai kuma da ke gefe ka ce a yaya zai ce ka ba sai a ce Allah ya ce to kuma me yake gagara Allah babu ya ce fa'amkananin minhu sai Allah ya bani iko a kan shi faza'attuhu sai na makure shi ko sai na shaƙe shi in ba manta ba riwaya da makaranta makon da ya wuce ya ce har sai da harshen shi ya zazzago kan hannuna na ji sanyin harshen shi walaƙad hamamtu an ufiƙahu ila sariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilai Yace kai har sai da na himmatu akan in ɗaure shi a wani gimshiki wata dirka daga cikin dirakun masallaci har kuwaye gari dukkan ku ku gan shi fa zakartu qawla sulaiman Alayhi salam sai na tuna magana annabi sulaiman amincin Allah ya tabbata gare shi kaga fa duk wannan yana nuna mana yadda annabi yake ne jama'a ina son ku rinka wato ku rinka fahimta shi karatun namu ane ana cire fa'idoji ne sannan shi shine abin koyi yanzu annabi Sulaimana ƙasa yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kaga da annabi ya faɗi sunan shi sai da ya ce alaihi salam ko malami ne kai kana wa'azi dan ka zo ka faɗi sunan ɗalibinka ko wani da kai kake ganin kana ƙasa da shi dan ka kira shi da malami bai rage darajar ka ba ka ce malam wane dan abin yana wasu wahala kai wani ma saboda girman kai yana ga wai dan me ma zai faɗi sunan wani shi a matsayin shi na malami kuma yayi yi recognizing ya yadda ma wani malami ne <laughs> kai ɗinwa ƙwan fahimta gashi ya ce sai na tuna maganar a cikin riwa da makaranta ma sai da ya ce sai na tuna maganar ɗan uwana Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman ya ce rabbi firli Allah ka gafarta mini Wahabli mulkan Allah ka yi mun baiwar mulki layan yanbaghi li ahadin min ba'adi, wanda wani ba zai cancanci irin wannan mulki ba a bayana ce to da na tuna wannan magana idan ya zama ina da ikon sarrafa aljanu har in ɗaure su a zo a gansu a yi kaza a yi kaza to wannan kuma ya kai iya mulkin annabi Sulaimana ne ya ce to faraddahu Allahu khasi'an sai Allah ya mayar da shi ya tunkuɗe shi a cikin ƙasƙanci ma'ana buƙatar shi bata biya ba ga shi Allah ya bani shi na danƙe shi kuma sai aka sake shi a cikin wulaƙanci ka san ko ɓarawo ne aka kama shi aka mutsutsuka shi kafin a kira 'yan sanda aka ce tafi ka ba mu wuri sai ka ga ya tafi sumi sumi haka ya wulaƙanta ko an fahimta jama'a shine faraddahu Allahu khasi'an sai Allah ya mai da shi cikin wulaƙanci ثم قال النضر بن شميل الإمام النضر ابن شميل ينا ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaici wannan hadisi sai ya ce bizzali asalin kalmar fada'attuhu da ya faɗi a cikin hadisin ya ce to ana karanta ta kuma da zalun a ce fada'attuhu ai khanaqtuhu wato sai na shaƙe shi wada'attuhu sannan kuma akwai da'attuhu ainun din ai mishi shadda sannan ta'un ai mata shadda min qaulillahi ta'ala wannan kuma shine daga magana Allah da yake cewa yawma yud'una yawma yud'una ay yudfa'una ranar da za a tasake su ana kuɗa su yan wuta yawma yud'una ila nari jahannama da'a za a rinka tunkuɗa su ana tafiya ana mangari wuce mu je ana sake turawa to shine yud'una ina fata an gane to yace asalin kaji yadda kalmar ta zo a cikin alqur'ani amma sai yace ai yudfa'una wato ake tunkuɗe su was-sawabu abin da yafi zama daidai fadaatuhu ya zama ainun din bashi da shadda sai yace illa annahu kafa to sai dai kuma yadda ka ji ya zo a hadisin haka ya zo kala bi tashdidil aini watta da yi wa ainun shadda da kuma yi wa ta'un shadda amma abin da yake daidai a asalin larabci shine fada'atuhu ma'ana ainun din babu shadda yace to amma kuma yadda riwayar aka kiyaye ta manyan mahaddata ne kaji manyan kuraye ne a cikin hadisin su ne su shu'uba duk hayaniyarka da mayata kan aka ce shu'uba to za ka sallama wajen ƙarfin hadda da kiyayewa to haka ta zo fada'attuhu da ainun shadda ta'un shadda ya ce to shi kenan sai a karɓi riwaya haka ya ce amma a asalin iya abin da aka sani a larabci fada'attuhu ainun ɗin babu ainihin shadda na fata an gani wannan sai da ya ja ainihin malamai suka zauna akai ta bayanai akai ta bayanai gashi nan ibnu hajirin sai da ya tsaye ta kawo riwayoyi da bayanai akan haka ina fata an gane in kana son ganin bayanai irin waɗannan shine sai ka je ka ɗauki littattafai na gharibul hadith sai ka ga sun tattauna kalma an feɗe biri har wutsiya ina fata an gane me mahallin shahid a cikin wannan hadisin dangane da gwargwadon irin aikin da ya halatta a sallah shi ne wannan hadisin yana nuna daga cikin gwargwadon irin aikin da ya halatta a sallah wanda ba zai bata sallah ba shine akwai kariya ga kai idan aka kawo maka wani farmaki a sallah da gwargwadon yadda zaka iya kare kanka to zaka iya yi ka ci gaba da sallah ina fata an gane to duk dai muhallin da za a duba a wannan shine shi ma kada ya zama wani jidali kuma da zai zama abu ya zama yaki gaba ɗaya kaga sallah ta wargaje shi yasa zamu zo mu samu wasu ka'idoji da al-Imam al-Hasan al-Basri zai sharɗanta kar a kai ga jidali yayi jidali har a juya wa alƙibla baya to in aka yi haka kuma sai a ce al'amura sun yi nisa ke babun idan falatat idan falatat dabbatu fi salati babin da ke bayani idan dabba shi ta kubuce a cikin sallah kana cikin sallah ka ɗaure dabba ka sai ka hange ta ta tsinke a guje ta ya za ka yi <laughs> an fahimta jama'a ko kuma ka zo da ka dama ba makulli saboda kana ganin masallacin ustazai ne sai aka samu wani yaro kawai da ya tsalle kawai shi kenan sai dira a kanta ya kwasa a guje ya za ka yi shi ne imamul bukhari kenan duk ana magana wai aikin da ba a ji ba a gani ba a sallah amma kuma yanayi ya kai ya kama wa qala qatada babban malamin fiqh da hadisi al katada yake cewa in ukhiza thawbuhu idan mutum yana sallah sai aka ɗauki tufafin shi yatba'u sariqa sai ya bi barawan wa ya da salata ya bar sallar <laughs> eh, kaji fatawa ita kanta fatawar in ka nutsu da kyau akwai salafiyanci a cikinta shi ne at-taysir Don in ka ci gaba da sallar da wuya sallar ta yiwu <laughs> to shi ne aka ga da a yi asarar rigar da sallar gaba ɗaya. eh sai ka bar sallar sai ka bi shi a guje in ka karɓo rigar ka kasa ko baka shirin sa ba ka sa ko ka samu da zaka aje ta sannan sai ka faro sallar asalin wannan asarin al-Imam Razzaq shi ya fitar da shi a cikin al-Musannaf mujalladi na biyu shafi na 262 lamba ainihin riwaya ta 3291 amma amarin anhu bi ma'anahu amma kun ji ga riwayar yadda ta zo wa zada yace fayara sabiyan ala bi'irin haka kuma yana sallah sai ya hangi yaro ya yi ɗerere a kan ainihin wuyan rijiya fayyata hawafu an yaskuta fiha sai ya ji tsoron kada yaron ya fada ciki kala yansarifu lahu kata da ya ce sai ya yanke sallar shi ya je ya kama yaron ya kau da shi daga rijiyar na fata an gani abin da ya sa na ce akwai ɗanɗanon salafiyanci a cikin fatawar sai mun karanta hadisin za ku sake gani malaman salaf duk abin da ya tsanani to suna da ƙa'ida sai a ce a zo da sauki an fahimta domin in ka duba yanzu a ce irin yadda ake zamanin yunwa dinnan yanzu jama'a ina fata an gane ka je yanzu an buɗe mutane yanzu ba an buɗe mutane ba <laughs> ka je ka siyo garin masara ka tana ana sayawa a can wajen gada sai ka je masallacin can na central za a yi sallah a zahar sai kai alwala ka aje garin ka nan kana sallah Allahu akbar sai wani da ya fi ka bukata ya taho ya amfani da imanin ka kai in kana sallah ba za ka yanke ba sai tsura ya gaba yaya <laughs> eh sai ne za ka bar ka malaman sallah zai zuke bar sallar bishi in ka karba ka kai gida hankali ya kwanta sai kai sallah a lokacin <laughs> in ba haka ba ka lura da kyau ba zai ba sauran sallar kuma dan yana sallah yana jin haushin liman me yasa har yanzu ba a yi sallama ba yana wasu wasi sannan ya gama ina zai samo shi shine abin da zaka ji wani sahabi yanzu ya kara da wasu khawarij قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأزرق بن قيس قال الأزرق بن قيس يتي كنا بالأهواز منا كسر أهواز wato ita a hawaz kama a ce arewa yawa mutumin bahaushe zai fi ganewa kama a ce arewa kagan aka ce arewa sakkwato arewa ce katsina arewa ce zaria arewa ce maiduguri arewa ce to a hawaz wani yanki ne mai faɗi an fahimta don haka wato tsakanin ƙasar iran ne da ƙasar ainihin wato iraki to yace muna ƙasar a hawaz nuqatilul alharuriya muna yaƙi da haruriyawa wato wasu mutane ne daga cikin ainihin musulmi sai suka kafirtar da musulmi sai suka tashi sai suka tafi sai suka kafa ƙauye a hiraura shine sai ake ce musu haruriya sai zama suna da zafin ra'ayi da tsananta al'amura to sa'annan kuma sai suka zo suna halattar da jinin musulmi suna zuwa suna kai musu farmaki shi yasa zaka ji karshe kuma sai a sake kiran su khawarij dan haka an ce musu haruriyawa ne saboda zama a garin hiraura an ce musu khawarij ne saboda al-khuruju ala al-jama'atil muslimina wato ku kiyaye da kyau dalilan da ke sa a kira musulmi khawarij suna da yawa idan kai ta waye ga shugaba shugaba na musulunci ana iya kiranka khawarij ma'ana shugaban kawai kake nufi ka kashe shi ka karɓi mulki a hannun shi wannan na daga dalilin da yasa aka kira khawarij khawarij a zamanin sayyidina ali don su aliyu ne suke hari waɗannan usman suke hari waɗannan muawiya suke hari to sa'an nan waye ga jama'ar musulmi kuma yanzu kai shugaban da ruwanka da shi ko ba ruwanka amma jama'ar musulmi ma kana shiga gari kana kafirta su kana kashe su shi ma ana kiranka khawarij ma'ana kharajta alal musulmi muslimina kayi tawaye kayi fito na fito da jama'ar musulmi ina fata an gane to waɗannan mutane wannan eh, azraqu dan qais tabi'i ne yace mun kasance a hawas muna yaƙar su fa baina ana ala harbi ala jurfi naharin yace ina gabar wani ainihin wato kogi wato gabar wani kogi inda ya fara riftawa haka kenan idza rajulun yusalli sai ga wani mutum yana sallah a cikin wata riwaya da zamu zo mu karanta zaka ji wani dattijo ne cikin sahabbai wa idza lijamu dabbatihi biyadihi kaji irin yadda salaf din suke sahabi ne ya zo zai yi sallah sai ya samu doguwar igiya sai ya ɗaura wa dokin shi ko raƙumin shi sai ya saki dokin can ya tafi shi kuma sai ya jawo igiya haka sai ya riƙe ta haka yana sallah idan raƙumin ya fusga su tafi in ya ɗan dawo ya dawo da shi haka sahabi ne ta shi ne wa'iza lijamu dabbatihi biyadihi sai ga linzamin dabba shi a hannun shi fa ja'alati dabbatu tunazi'uhu sai wannan dabba tana fusga shi waja'ala yatba'uha sai yana binta Kala shu'batu malan shu'ba mai riwaya yace huwa abu barzatal aslami shine sahabi abu barzatal aslami wanda a can babin sallah azhar da la'asar da sauransu mun karanto hadisan shi masu yawa sahabi ne faja'ala rajulun min al-khawariji to sai wani mutum daga cikin khawarijawa ya ƙulu ya rinka cewa Allahumma fa'al bi da sheikh Allah wannan tsoho ka yi mishi kaza yi mishi kaza ya ringa tsine mishi kun ji mahallin shahin na faɗin yakin haruriyan kenan dan karkace a to me ya kawo jawa a wurin a dama an je ana yaƙar su ne to shikenan kuma yanzu sai shi wannan ba khawarije sai ya ga ainihin wato wannan dattijo yana sallah dabba tana fusgar shi haka shi kuma yana janta sai rinka cewa Allah ka yi wa dattijan nan kaza falamman sarafa shaihu da wannan dattijo ya sallama sallah kala sai ya ce inni sami'tu qaulakum wallahi din ji maganganun duk da kuke cewa duk zagi da tsinuwa da ni kaza ne ni kaza ne din ji. don a cikin wata riwaya wadda in ka karanta fatihul bari ka ga a ce wa fi riwayati Mahadi, annahu qala ala tara ila hadha himar wannan khawariji ce kai ba ku ganin wannan jaki wai wannan sahabi yake zagi haka wa fi riwayati hammad fa qala unzuru ila hadha shaykh taraka salatahu min ajali fars dubi wannan tsoho saboda doki ya ba sallar ko kun fahimta su khawarij dama yana daga cikin manhajinsu tun a wancan lokaci zagi da kafirtar da sahabbai har yanzu kuma haka suke ragowar waɗancan khawarij ko waɗannan da ake magana ga su nan sun taru a ƙasar Oman ƙasar Oman ba Amman ba ƙasar Oman O M A N ƙasar Oman har yanzu a rubuce-rubucensu sai kaga suna tsinewa Usman suna tsinewa Aliyu da Muawiya sunan da ya shahara ake kiransu da su yanzu shine ibadiyya gashi nan za a gansu a gidajen talabijojinsu galibi za a gansu da wuka haka a nan a gabansu haka sai ya ɗamara sai soka wuka haka sannan suna sanya irin riga mai gemu ɗin nan galibi galibi in ka gansu a saudi arabia za ga in sun zo sallah sakin hannu suke yi ba malikawa ba ne khawarijawa ne da magana ta haɗa ka da su za ga ba za su yi maka sallama ba yanzu yanzu nan shikenan kaga sun ce a daina magana da kai har a makaɗin magana ta haɗa ku wai a zauna ana tattaunawa tattaunawa ta ɗaliban ilimi a tashi wannan yayi nan wannan yayi nan a fahimta yanzu nan sai dankara maka karma kaulasa Allah kiyaye to ya ce, duk ji maganganun da kuke faɗi wa inni ma ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sitta na je yaƙi tare da manzon Allah har so shida au sab'a ghazwatin ko kuma yaƙi ainihin wato a bakwai ko haka ne wa samaniyan haka kuma au samaniyan ko haka ya kamata a cikin nuskar au samaniyan ko kuma ainihin wato yaƙi takwas ma'ana na je yaƙi tare da manzon Allah shida ko bakwai ko takwas wa shahidtu taysirahu na ga irin saukin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji mahallin shahid manzon Allah yana da sauki akan al'amura in al'amari ya kuntata sai ya dauki menene yake da sauki wa inni in kuntu yace ni dinnan da a ce an arji a ahabbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'lufiha ni dinnan da in ainihin wato rabu da wannan dabba tawa a ce ainihin wato ina kai da komowa da ita ya fi sauƙi gare ni da in rabu da ita in sake ta ta tsinke ta koma can wurin kiwon da ta baro fa ya shiƙo alayya sai ya zama komawa in kamo ta kuma zai yi tsanani gare ni kun ji abin da wato yanzu sauƙin da yake cewa yana nuna wato ya fahimci ƙa'ida ta sauƙi a wurin annabi ita ce duk abin da ya tsanani sai annabi ya sauƙi ba wai yana cewa asalin wannan abin da ya faru ya ga annabi ya yi irin shi ba a ka'idar sauƙi ita ya bi ka'idar sauƙi ita ya bi in abu ya tsanani to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai sauƙaƙe shi ko kun fahimta to in ka fahimta ƙa'ida ce yake cewa na zauna tare da annabi yaƙi shida bakwai takwas na ga irin yadda yake da sauƙin hali duk abin da ya tsanani sai ya sauƙaƙa shi ya ce yanzu in saki dabbar tawa ta tsinke ta koma inda na kamo ta wurin kiwo shi ya fi min sauƙi ko ku in riƙe ta muna wannan jayayyar shi ne sai nake ganin in riƙe ta muna wannan jayayyar duk da wani aiki ne a sallah amma bai ɓata sallar ba abin da ya sa ya kawo hadisin kenan na fata an gane wa alaikum salam eh ita ce almashaqqatu tajlibu at-taysir duk abin da ya tsanani to abin da ya kamata ya biyo baya shine me shine sauki ina fata an gane yawa duk abin da ya tsanani ko da baka da nasi khas kan shi sai ka dubi wannan abin yayi wani tsanani ne tsanani na musamman to shikenan kawai sai ka dubi wannan abin ne zai fi sauki a lokacin ba son zuciya sai ka ce a yi shi shikenan kawai ka ce me yasa sai ka ce yin wancan din ya tsananta ne ba za a iya yi ba kawai shikenan ayi wannan din shine kaga sahabi ya zo ya je na tare da ya tafi yaki tare da sahabbai ya kwanta da daddare sai yayi mafarki yayi jima'i mani ya zuba yace musu kun fi ni karatu me kuke gani ga halin da nake ciki amma in ne wanka da ruwan sanyi zan mutu gashi kuma kaina ya fashe akwai rauni ashe su din karatun suka fi shi ba ilimin ba sai suka ce a ina ai ba wani sauki kan ya ce in nayi zan mutu suka ce a yo ka mutu mana ba ba ka yi shahada ban ka mutu ka mutu yi kawai suke <laughs> to ya ga sun fi shi karatu sai ya ɗibi fatawar shi sai ya ɗibi fatawar sai ya zuba ruwa sai ya mutu aka ga annabi ya ce qatalu qatalahumullah su suka kashe shi Allah ya kasu Allah ya la'ance su annabi ya tsitsi ne musu albarka wahalla sa'alu lam ya'lamu tunda ba su sani ba da aka tambaye su sai su ma su tambaya dan haka ku kiyaye jama'a idan yanzu misali duk da yake likitoci sun ce sun daina amfani da allurar chloroquine amma ta iya yiwa Allah ya haɗa ka da wani amadin gaya wata rana wani likita da bai gama iyawa ba ya je tsira maka chloroquine ɗin te ta maka kaikayi a jika sai a ce to shikenan idan har kai sanya ruwa a jikinka kaikayi zai ƙaru to duk inda za ka tafi ka bincika littafan fiƙihu da wahala kaga inda aka ce ana yin taimama saboda ƙaiƙayi to tun da ba wannan karatun yaya sai ka ce to amma menene matsalar in na sa ruwa a jika ƙaiƙayi zai karu sai ka yi kiyasin wannan matsalar da tsanani ka yi kiyasinta da sanyi da makamantan abubuwa sai ka je ka yi taimama in ka ce me yasa sai ka ce saboda akwai tsanani menene zai sauƙaƙa gare ka sai ka yi ina fata an gane a'a ga ruwa can amma in ka fita ɗibowa akwai barayi za su kama ka to ya za a yi sai kai taimama a nan aka ce kana da wani nasi in baka da nasin ka ce babu menene sai ka ce tsanani ne ba yadda zan yi abin da ba a so shine karka sa son zuciya sannan na biyu ana son ya zama kana da ɗan wani ilimi wanda zai taimake ka akan kyakkyawar suranta abin da kyau don kada abin kuma ko da ba son zuciya ya zama kawai ka ɗauki abin ba a bisa haske na ilimi ba to in kuka ɗauki wannan zaka ga matsaloli da yawa za ka yi maganinsu a rayuwa to wannan yana daga cikin ƙa'idar da muke ishara a kan ƙa'ida ce a wurin malaman salaf duk abin da ya tsanani sai su ce to a dubi menene ya yi sauƙi, sai a yi shi ko an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kashi yace wa fi hadha alhadith min alfawaidi akwai fa'idoji da yawa a cikin ainihin wato wannan hadisi na daga cikin fa'idojin jawazu hikayatin rajuli manaqibahu idza ja ila zalika ya halatta mutum ya faɗi wasu darajoji na shi in bukata ta kama me yake nufi da wannan sai ce walam kun fi su fahar in dai ba ya yi haka ba ne da nufin yin alfahari wa ashara abubar barza ƙaulihi, qawlihi wa ra'aytu taysirahu ila raddi alaman shaddada to ina za mu cire wannan anan shi ne da ya ce ni sahabi ne na je yaƙi so bakwai ko so takwas ko so kaza da annabi sallallahu alaihi wa sallam. kama a ce alfahari kake sai ce a'a ina son ku gane maganar da zan faɗa muku game da sassaucin annabi na gani ne saboda so bakwai so shida so takwas zuwa yaƙi ai ba wasa ba ne. Ka ga anan kamar yana faɗin darajojin shi ne amma babu laifi hakan al'amari ya kama zaka iya cewa ni ne faɗan gidan wane ma'ana a nan yanzu wata mas'ala ce ta taso game da shi kai magana sai ake ganin dan me zaka faɗa ka sai ka ce ni faɗan shi ne ko ni ɗalibin shi ne ko ni fa na san shi tare muke kaza duk wannan ƙara'in ne dalilai ne kake so ka gwama waɗanda zaka nuna kusancinka dan a san nagarta abin da kake faɗi ba da nufin alfahari ba ya halatta sannan malam ya ce wa ashara abu barza bi qawlihi wa ra'aytu taysirahu abu barza da ya ce din nan na halarci na ga irin sassauci na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuni ne ilar raddi alaman shaddada alaihi fi an yatruka dabbatahu tadhhabu wa la yaqta'u salatahu wato raddi ne ga wanda ya tsananta mishi game da dan menene ba zai bar dabbar tashi ta ainihin tafi ba ba tare da ya yanke sallar shi ba mai da martani yake yi cewa na ga irin halin annabi sallallahu alaihi sallama na sassautawa yanzu kun ga sallah ce ta yi wani lokaci babbar sallah annabi sallallahu alaihi sallama ya bai wani sahabi raguna tafi ka je ka raba wa musulmi ya je ta raba musulmi ragunan sallah sai ya manta da kanshi kaji malaman salaf kenan an ba shi raguna ne ya je ya rarraba ka shiga zauren suna yanzu ka ga malaman khalaf in za a daurin suna ko za a raɗa suna ko za a yi ɗaurin aure idan aka kawo goro sai a raba biyu sai shi dama suna da wani aljihu kato <laughs> da suke yi sai ya ɗibi rabi sai ya zuba sauran kuma an tashi sai a kasafta kuma haddashi za a kulla malaman khalaf kenan <laughs> amma shi wannan an bashi raguna ya raba ne ya ta raba har ya manta da kanshi sai dan wani matin biri ya rage haka sai cewa annabi sarar Jaba'a, duk ragunan manya sun kare sai wani dan gashi tutturna nan bai kai ailayya ba sai annabi ya ce kai amma bayan kai bai halatta wani ba to me yasa mutumin da ya kyautata wa al'umma irin haka ya zo ya shiga cikin kunci in aka ce mishi bata halatta yi ba to ya zai yi kenan saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta mishi saboda sassautawa to wannan ka'ida ce ake gaya mana jama'a a ƙarƙashin wannan bari in ɗan yi amfani da wannan dama mai yiwa wannan ya zama warware wata magana tun kafin mu zo kanta da kuma fayyace ta a cikin karatun littafin ahkamul jana'iz wato dangane da jana'iza jama'a ba a ɗaukan jana'iza ko gawa sai a ka ba kyau a ɗauki gawa a mota amma in makabarta ta wayi gari ta yi nisa daga inda za a kai gawa to amma a nan kuma a musulunci ba a yadda makabarta ta nisa ba so ake makabarta ta zama gata ga inda gari yake to amma abin da yake faruwa garuruka ne yanzu sai ku gansu manyan garuruka yanzu kama abuja makabarta abuja tana ainihin gwarimfa ta musulmi aka yi rasuwa a maitama a cikin housing estate sai wani ustazu ya ce to ai albani nasiruddini ya ce sam ba za a ɗauki gawa a mota ba to daga mai tama housing estate zuwa gwarin faɗin nan tafiyar nan insha Allah ta'ala ina jin ta wuce shika ustazu ya kafe cewa a ai ga yadda karatu ya ce saboda haka ustazu shi bai dubi yaya tazarar take ba sakamakon haka dai aka su waɗannan 'yan boko ne kuma abin mamaki dukkansu ɗaliban shi ne suka yi suka yi cewa to ai ya zai yi wa ɗauki wannan gawa ka yi ce to ai gashi haka karatu ya ce suka ce gaskiya su ba za su iya ba suka sa gawa a mota suka tafi shi kenan shi kuma shine limamin su bai bi su ba wallahi sakamakon haka duk tsawon da'awar da abin nan duk tawar gaji to shine ire-iren waɗannan abubuwan dole sai ka rinka duba yaya al'amura suke in ba haka ba sai ya zama wato kenan akwai karatu amma babu ilimi to ilimi ɗin kuma shine asalin abin da ake nema Allah ya kyauta na'am duk ɗaya ne dai wato ba dai a mota ba tun da kashi mm. ana wato hausa ne a kaɗin ko a kafaɗa almuhimmu dai ba a mota ba ba a kura ba ina fata an gane to amma babban abu shi shine dai menene ake kokarin cewa in a kaɗin ne in a kafaɗa ne ma'ana dai da ƙasa za a tafi to sai a dubi tazarar gurin ina fata an gane asalin makabarta a bayan gari ake yinta. to in gari ya girma yanzu kamar yadda zariya take yanzu ina za ka kira bayan gari don yanzu in kuka dubi duk inda kake ganin makabarta a cikin gari a lokacin zariya tana karama ne ba ta kai haka ba idan da a yanzu ne ba a nan za a yi ba ko an fahimta yanzu wannan makabarta ta nan ta hanyar jos nan ga ta nan da ka fita to a da bayan gari ne ita ce bayan garin tudun wada ƙarshe kenan to yanzu fa ta zama cikin gari yanzu dubi waccan makabarta ta hayin ojo a da can bayan gari ce amma yanzu ta zama tsakiyar gari to a ce kenan idan da a yanzu ne za a yi kun za a dubi ina ne to da gwargwadon yadda gari ya karu eh da gwargwadon yadda makabarta kunga za ta yi tsawo kenan to duk inda ya zama akwai mashakka mutane su ɗauke ta su tafi a ƙafa to sai a ce shi kenan sai a sa a mota me yasa sai a ce li'annal mashaqqata tajlibu taysira duk abin da ya tsanani to sai sauki ya zo wannan shine asalin addinin musulunci jama'a amma matsalar shine wannan shine addinin da aka fassara shi da fahimta irin ta annabi sallallahu alaihi sallam ba wai kawai ka rike nassi don shi yanzu wancan khawariji da yake zagin wancan dattijo yana zagin shi ne saboda me ba haka ake sallah ba ko a cikin sallah ba a waɗannan abubuwan shi kuma dattijan yana da hujjar cewa ya ga annabi yana yin wasu abubuwa ne waɗanda wannan ne madogarai shi ina fata an gane wa fihi hujjatun lil fuqaha fi qawlihim inna kulla shay'in yukhsha itlafuhu min mata'in wa ghayrihi yajuzu qat'u as-salati li ajlihi malaman fiqh suka ce duk wani abu wanda ake ganin ake tsoron zai lalace ko zai hallaka to ya halatta a yanke sallah saboda shi misali yanzu a ce ka ɗora butatti a kan gas ka ɗora butatti a kan gas sai ka ji tana to in ka batta ta ƙara wasu mintuna ƙarshenta za ta yi bindiga ta fashe to ƙarshenta in ta fashe shi ma gas ɗin ya fashe kai kanka abin ya fashe shi kenan bom ya tashi kenan to sai kai marmaza kana sallan nan in kana daidai inda za ka iya sai ka sauke in ko dole sai ka juya to sai ka yanke sallar sai ka je ka abin nan sai ka sako sallar. ko da farilla ce don wannan sallar da wannan dattijan ya mata haka sallar la'asar ce ina fata an gani. gashi nan sai yake cewa wa qawluhu ma'lufu hadin nan ya'ni al-mawdu' alladhi allafatu wa atadathu wato wurin da ta saba zuwa tana kiwo wa hadha bina ala ghalibi amriha wato wannan dattijo yana tsoron in na sake ta ta iya komawa inda ta saba zuwa kiwo sai malam yace wannan galibi kenan abin da yafi zato kenan wa min aljaiz yana yana iya yiwa kuma Allah tarja ila ma'alifiha ta koma ba inda ta saba yin kiwo ba bal ta tawajjahu ila haythu la yadri ta tafi inda bai sani ba Bimakaniha ko la yadri bi fa yakunu fihi tadyi'ul mal al manhi anhu sai zama dukiya ta halaka ko kuma kana da mata wadda yake tana da masu na aljanu tana da bugun aljanu ka zo ka kabbarta sallah Allahu akbar sai ka ji ta yi ihu ta yanko a guje sai ku rufa wato akwai wani abu da bahaushe yake yi wayan aka ce a yanke sallah sai ya tsaya wani sallama a tsaye assalamu alaikum eh na kai gaba kawai shine gaba za ka yi kawai shikenan <laughs> na fata an kare eh, wani zai ga ya tsaya a tsaye na sa assalamu alaikum ina yi gaba kawai sallar ta riga ta mutu ne so ba wata sallama da za ka yi ina fata an gane duk yana iya yiwa haka an tafi haba dabbatuhu qala sarifu, qila lahu a fayutinmu aka tambayi hassan al-Basir ala gafata malam mutum yana sallah sai ga dabbar shi ta yanke a guje yaya sai ce ya yanke sallar aka ce to in ya kamo ta ya dawo zai karasa sallar ne kala sai ce iza walla zaharahul qibla idan har ya juya wa alƙibla bayan shi ista'anafa to shi shikenan sai ya sako sallah mala yace wa qad ajma'a al fuqaha ala anna al mashi al kathira fi salati al mafruḍa malamai sun haɗu akan cewa in dai tafiya ta yawa a cikin sallah ta farilla to sallar tana ɓaci a ƙarƙashin haka fa yuhmalu hadisu abi barza alal qalili kama qarrarnahu sai a ɗauki hadisin dattijan nan tafiyar da ya rinka yi dabba tana jan shi ba tafiya ce mai yawa ba kenan wa qad taqaddama fi ba'd turuqihi anna salatal madhkura kanat al-asr ya gabata cewa sallar da ake tattaunawa akai dinnan sallar la'asar ce kaga sallar farilla ce ina fata an gane to kun ji wannan yana daga abin da kullum muke gaya wa matasa idan kai karatu da bahaushe ke kira karamin sani kukumi ne to shine za ka yi ta kukumce mutane a cikin fatoyi kai ka wahala su su wahala to kuma kamar yadda kullum muke ƙara faɗe duk wanda yake son sunna to ya dage da karatu mai yawa saboda ita sunna karatu kaɗan baya isarta ku kiyaye wannan ɗaya kenan idan yana son sunna amma ya ƙi dagewa ya karatu fiye da son da yake wa sunna haka abin yake sai ka yi karatu fiye da son da kake wa sunna ɗin to in aka samu haka to sai a samu daidaituwa a wajen sunna ɗin amma in karatu ya kaɗan to in yana da zafin ra'ayi shine sai zama khawarij idan bai da zafin ra'ayi a ɗabi'a shi sai zama murji'i khawarij shine abu kaɗan shi kafirci yake gani ɓacin sallah yake gani wuta yake gani jahannama yake gani khalidan fiha shi kuma murji'i sassauci da tausayi ke mai yawa duk abin da aka ce komai girman shi sai ce to a duba rahama Allah mana duba rahama Allah mana to mutumin nan tun da musulmi ne hadda ya yadda yana sallah kar ku bata mishi sallah jama'a musulmi to murji'awa sassauci ne ya kai su zuwa ga kayar da wasu nasoshi, khawarija kuma zafi ne ya kai su zuwa ga kayar da wasu nasoshi, ahli sunna su ne sai suka ɗauki nassoshi duka sai su ce a fassara su inda ake zaune daidai wa daida sai su ce ba sassauci a yi abu yadda yake in aka shiga tsanani fa sai su ce a sassauta kaga tafiya ta yi daidai ma'ana misali yanzu ba ruwa ba iska ba sanyi ba wata hatsaniya sai a ce kowace sallah a yi ta akan lokacinta tun aka shiga larura ta waɗannan abubuwan fa sai a ce a haɗe sallah kaga kenan asalin yanzu haɗe sallah menene sassauci ne to amma an yi shi ne saboda bukata ta kama to haka ahlus sunna suke sai ku kiyaye waɗannan principles ne wato wasu qawaid ne na ilimi waɗanda da su ne malamai irinsu su ibn rajab irin su imam suyuti irin su ibn abdussalam da makamantansu suka rubuta littafai waɗanda zaka gina fatawoyi a kai. Eh, kana nan sai wata mata sai ta zo ta ce maka algafatta malam ni jikina duk sanda na sa bakin hijabi to sai kuraje su fito mini karka ce canfi ne a'a akwai waɗanda suke da irin wannan halittar akwai launin da in suka sa a jikinsu sai kirci ya fito ko kuraje to kuma kai ne principal ɗin makarantarsu na islamiyya ko haya islam ya za a yi gashi jikinta baya son irin kalan naku sai a san yadda za a yi mata fatawa ka a ce ke inda gaske kike karatu ki dinka yi nufa in ba haka ba fita ki ba mu guri akwai dubu suna son irin haka a'a a tsaya a saurare ta almashaqqatu tajlibu taysir sahabi ne yazo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga abin da yake damun shi sai annabi ya dauko Al-harin ya bashi ya sanya Al-harin nan haramun ne namiji ya sanya amma kuma alharinin nan an gane cewa in aka sanya shi to yana maganin wannan kircin saboda haka sai ku kiyaye jama'a inna ma kamar yadda na ce dole ne wajen aiki da waɗannan ƙa'idojin ya zama akwai wani ilimi wanda za a iya gini a kai, sannan a kau da son zuciya kun fito masallaci yanzu za ku yi sallar magariba Ƙarfe shida sai ku ji irin wannan soyayyen sanyi yana buɗa a kunnanku sai liman ya ce kai eh da an idar da sallah ka sake ikama a haɗe isha ina fata an gane shikenan me yasa liman sai ce sanyi kawai sai a haɗe a tafi sai kowa ya shiga gida a ce to ina kuma sanyi ruwan sama ma ka ya ce a sanyi ma larura ce don wani in ya tafi ba zai iya dawowa ba to kaga kaga ko kun fahimta jama'a to haka irin al'amuran a'a wani fitinannen lakcara ne za ku samu wani lakcaran musulmi ne sai ce ya sanya muku lacca karfe ɗaya da rabi zuwa karfe biyar ka ji fitina to karfe ɗaya sai ku haɗu sai ku yi sallah magariba a azahar da la'asar sai ku shiga ya fara lacca karfe biyar kuna fita shi kenan duk akwai ire-iren waɗannan abubuwan to wajibi ne sai ka tsaya sai ka fahimci irin wannan ku tafi kuna karatu a wata ƙasa wadda yake kawai ana son ne ire irenku su faɗi sai a zo a sa muku jarabawa ranar juma'a ƙarfe ɗaya saboda an san masallacin juma'ar dama ƙwaya ɗaya ne wurin musulmi ba su da yawa to ya za ku yi in ma kun kai yadda za ku iya sallar ku ta juma'a da limami sai ku in ba ku kai ba kawai shikenan sai ku bari ku yi sallar ku ta azahar kafin ko kuma bayan jarabawar duk waɗannan ƙa'idoji ne ake so musulmi su rinka fahimtar su suna nan da faɗi jama'a sai in ka shiga musamman aikin gwamnati yanzu za ka san irin waɗannan abubuwa haka siddan za a kawo muku wani baƙin arne kawai sai ya biya ƙirƙiro wani abu wanda shi ya san yi haka zai takura muku to sai ku bitin ɗin shi ta wani gurin Shi kenan sai ka ga ya kunyata amma dama abin da yake so so yake yi za a je ne a ce ya sanya zai ya tunzura su ku kiyaye wannan jama'a kiristocin najeriya zuwa yanzu ya tabbata wannan ɗabi'ar babu shakka a kai idan da ana shakka ba fitinannen kirista duk duniya irin irin kiristan najeriya wato wanda shi addinin shi ya gina shi ne akan tsogala sai ce a tsogali musulmi kowa ya san kiristoci ba sa services a cikin weekdays a lokacin aiki amma a federal secretariat 1997 a abuja muka fara gani musulmi sun fito sallah karfe ɗaya su ma sai su watse daga ofis sai su ce wai su ma za su tafi addu'a to amma kullun tambayar ita ce to asabar da lahadi da aka ware gwamnati tana asarar awa arba'in da takwas sau biyu a mako ranakun aiki an ware su ne saboda addininsu su je su yi ibada ko kun fahimta jama'a to amma sai kaga ana tsogalar musulmi a haka ya zama jama'a yanzu kamar jihar plateau jihar kaduna bauchi adamawa da makamantan jihohi irin waɗannan a arewacin najeriya duk inda ka je sakandare ka ga masallaci wai sai ka ga an yi coci makarantar sakandare dai an yi masallaci saboda yara suna sallah a zahar suna la'asar wai su ma kiristoci na wurin sai su ce su ma a gina musu coci saboda me saboda wai in musulmi sun fita sallah su ma wai sai su ce ‘ya'yansu su shiga ainihin coci su ma su yi addu'a ma'ana su ƙirƙiro ibada ƙirƙiro ibada da yake ba ta da asali a cikin addininsu me yasa don wai su fada da musulmi akan wata dama da musulmi suke samu don in aka tashi sai a yi fushi sai a ce to duk an hana sallah sai su ce eh to sun yarda tunda dama su ba sa yi ina fatan ku ji wannan jama'a kiristoci sun yi wannan a kano kiristoci suka ce a je a rinka tsogalo musulmi wani dattijo yake gaya mana haka in ya muri mutumin jihar delta hotel muka je muka kama za mu kwana tsakar dare mun sauka cikin gari an saka kiɗa muka ce mun kusa kwana tafiya za mu kwanta mun biya kuɗi a kashe kiɗan nan aka ki to sai muka yi shigar gayu muka zo muka daki tebur muka ce za a yi bala za sai aka sauri aka kashe aka ce a hausa man muka ce a kashe in ba haka ba za a yi yaki a wurin nan sai shi asalin mai hotel din ya fito ya ce ya aka yi alhaji muka gaya mishi sai ya ce a kashe sai ya ce shi ya san hausa ba sa tsogala fada kalmar da ya fada mana kenan ya ce me yasa ka fada haka ya ce a kano yake zaune yana kasuwanci kusan shekara talatin ya ce kullum sai a kira su mitin sai ya ce musu to ya za a aje a tsogal hausawa ya ce wata ran sai na miƙe a wurin mitin na ce wato in aka ce hausawa kai bai rabe da banufan cikinmu ko ibrakar ka ce ana ƙabilanci a abin da ake nufi da hausawa musulmi E, musulmi suke abbarawa da hausawa sai ce sai wata ran na miƙe na ce musu wai muna tsakiyar garin kano kuma kullum muna cewa ya za a tsogali mutanen na ya ce ran da suka yi shawara suka yi mana ƙawanya suka kashe mu gaba ɗaya me za a yi yan uwanmu ne za a yi rikici da su kawai amma mu dai an gama da mu ya ce sai suka ce min ne matsoraci ne ya ce dalilin da ya sa na sai da gidana da duk dukiyata da ke kano na zo na gina wannan hotel nan kuma ne gidana baya ina zaune wallahi da kanshi yake ce mana ya ce bahaushe baya tsogala yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa jama'a idafatan akan abubuwan da na faɗa ka je ka saurari karatun mu na fiqh sira da muka yi a makon nan da wasu karatuttuka da muka yi na kitabul kaba'ir a kuma na faɗi maganan nan jama'a jami'an tsaro na hukumar sss ta ƙasar nan suka fito gidajen rediyo suka bayyana cewa an gano buge-bugen bom da ake yi ɗin ya tabbata cewa kiristoci ne suke abinsu da kansu sai ga abin nan an yi shi a ina an yi a jimeta an zo an sake yi a mubi an zo an sake yi a gombe an yi a bauchi wannan na yana goma ai duk kun ji shi wannan yana nan yanzu muka gano shi har takarda yau aiki ne mun yawa yau na so in buga takarda ta yadu a garin nan ko ina ma a yada ta idan jami'an tsaro suna jin tsoron bayyana gaskiya mu sai mu bayyana a matsayinmu na musulmi kuma a mu na 'yan jaridu yana daga cikin wajibi duk wanda yake da magana a kai sai kai mu kotu ina muka samo bayani a jimeta jama'a a coci street a jimeta mako da ya wuce aka fastoci ne manya-manyan fastoci suna taro wasu 'yan bindiga suka zo akan babur suka bindiga suka kashe guda goma sha ɗaya sai aka ce musulmi ne da aka ce musulmi ne da aka matsa bincike sai aka kamo su 'yan cocin ne aka kawo wasu maƙudan kuɗi sai su waɗannan manya-manyan fada sai suka cinye mu da ma Allah ya gaya mana mu ba ba bakon abu ne. ya ayyuhal ladzina amanu eh? inna kafiran min al-ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil Ya yace mafi yawancin reverend fathers da bishops da pastors da priests da sisters da wane ne yace suna cin kudin mutane ne da barna da aka tara sai su manyan suka cinye kudin waɗannan kuma samari su ne ake sa wa uniform ɗin zumunta su suke agaji su suke kaza su ake koya wa bindiga su ake kaza duka sai suka ga a'a? to har zuwa yaushe waɗannan kullum aka kawo kuɗi su cinye suna da motoci suna da kaza suna da kaza sai suka tafi suka je cocin lccn da suke cewa lccn mujami'ar alheri a nan jimeta suka je suka kwaso bindigogi waɗanda suke da registration na cocin sai suka zo sai suka harbe waɗannan kawai sai aka ce musulmi ne da aka matsa bincike sai aka kamo su suna nan a hannun jami'an tsaro we hold IG Inspector General of Police of the Federal Republic of Nigeria and we owe him to come out and explain to the general public so as to calm the tension between the Christians and the Muslims down. Shugaban 'yan sanda na ƙasa ya fito ya bayyana wannan. domin bayyana wannan abin da su 'yan sanda da sss suke cewa to ya tona asirin kiristoci kenan akan abubuwa na'am amma zai zaunar da ƙasa lafiya don yanzu wuta ce ke tafarfasa tsakanin kiristoci da musulmi kiristoci na cewa musulmi ne ke shiga cikin cocinansu suna buga bom a halin gashi nan ainihin an kama su a jimeta a gombe inyamurai ne aka je aka kashe su nan ma aka ce musulmi ne da aka je aka yi a tara sai aka kama su ga sunan sun kama hanyar billir yan uwansu ne inyamurai yanzu suna nan jami'an tsaro sun tare su yan uwansu ne inyamurai suka kashe su amma sai aka ce musulmi ne to tun da da aka ce musulmi ne sai aka gano cewa yan uwansu ne suka kassu da sai a fito a ce ba musulmi ba ne yan uwansu ne amma ike ukoromadu ike ikoramadu wannan wani babban kafiri ne a majalisa shine mataimakin babban kafirin majalisa gaba daya ya fito ya ce ana ta kashe kiristoci da inyamurai a arewa shi yasa na ji daɗin limamin da ya sallar juma'a jiya a Legas, limamin ansaruddin ne wanda a filin a abin da suka yi wannan zanga-zanga ta kudin man fetur a nan aka yi sallar juma'ar ya fito ya magana ƙarara ya ce me yasa ake zaluntar musulmi ya ce 'yan jarida ya ce ba ku wa musulunci adalci ya ce ni ɗan jarida ne yana da digirin jarida ba haka ake yi ba in aka gane gaskiya faɗanta ake saboda ita ke zaunar da mutane lafiya ya ce kun faɗi cewa musulmi ne an zo an gano ba musulmi ba ne me ya kamata sai a zo a ce suwana ne ba musulmi ba ne to matsalar fa ba kiristocin nan kadai ba sarakunan nan namu da waɗannan mutane da ake ce musu manyan arewa wajibi ne su fito su yi magana a madadin musulunci domin waɗannan maganganun da nake yi ina yin su ne a gefe ina ne da sunan masallacinmu da sunan makarantar mu, da sunan da'awarmu amma yau in sarkin musulmi ya fito yayi wannan magana duk duniya za a ji ta sarkin musulmi ya ce yana neman aiji ya zo ya bayyana a garin bauchi an kama wani mai suna wane wane wane a coci kaza a street kaza zai buga bom an kama shi an rike shi ana dubawa Ga shi nan har da rawani da carbi da aka bincika sai ga dan cocin ne ina chief security officer na cocin madalla security sun kama shi minti goma sha biyar za a buga bom ya gudu me ya faru saboda haka kiristocin najeriya tsogala suke abin da ya kai tsogala saboda shi kirista wawa ne da ni da irina muna ƙanana aka yakin bayafara mun ji abin da iyayenmu suke faɗi asali idan suka ɗanyi wani shiri sai su zama wawaye Ƴan gwanjo da kake ganin su na sabon gari a bayan gidan iya da a tsakiyar kasuwar sabon gari suke da wayauna na san haka akwai lokacin da musulmi in ya je inyamurai ke sai da gwanjo wai a lokacin ashe inyamurai suna ganin sun shirya da yaƙi ne in musulmi ya je zai yi siyayya wurinsu sai inyamuri a tsakiyar kasuwar sabon garin Zariya sai ba bahaushe sai ya shaƙe shi a kafa haka ya murɗe shi ya ta wutsul wutsul saboda me saboda sun san sun shirya da aka zo aka fara yaƙin fa kwana biyu sai suka rena kansu shi ya kai fa aka sa musu wannan suna in muri da kafin nan ji muka iya muna ce musu ba zane ba zane ake ce musu ba zane shi ne sunan in muri kafin a yaƙi da aka yi yaƙi ne wahala ta wahala sai zo ya samu bahaushe ce ya muri kawo ruwa a kawo ruwa ruwa ɗan kwal'o ba shi ne bahaushe ya samu shi in muri <laughs> da ba ta an gane ba zane ba zane ake ce musu da saboda dadi inda ka gaba haushe yana da zane ko bille ko uku uku ko kalangu ko wane ne to su kuma ba su da zane shine sai ake ce musu ba zane Allah ya kiyaye mutane ne masu tsogalar fada dole ne hukumomin kasan su san haka kuma a yanzu din barin gaya muku yau kwana uku kenan tashar NTA International ta nuna kiristoci sun shigo da za su shigo da makamai mota ce dankare 9-11 an kama ta a ghana a mta suka nuna a mta suka nuna an kama ta a ghana za su shigo da makamai dama harin da suke kenan su samu gwamnati in sun samu gwamnati suna ganin dama ce za ta samu to wai su yanzu abin da suke gani sun shirya to amma sun shirya shi kuma musulmi ya natsu yana son zaman lafiya to an rasa yadda za a yi wannan wani irin bala'i ne a ce ka kashe kanka da kanka don ka jawa wani wai sharrin cewa shi ya kashe ka yanzu abin da kiristocin suka shiga yi kenan sannan a ce jama'a har yau fa musulminmu manya da ake sa rai su fito su yi waɗannan maganganun ba su yi ba su fito su bayyana cewa bayanan nan jami'an tsaro ku faɗa mana gaskiya ku faɗa wa duniya gaskiya who is responsible for the killing of Christians and the southerners in the northern part of the country who is responsible ku fito ku faɗi gaskiya Bauchi Jos Gombe Adamawa duk gasu nan da bayelsa bayelsa ya bayyana ƙarara waɗannan wurare gaba ɗaya jama'a a cikin watan disamba ɗin nan ne zuwa zuwa abin nan zuwa wannan makon na na january da jos da bauchi da gombe da adamawa duk su suka kashe kansu kaf amma duk yanzu sun buga tashar channel news a lagos tana ɗaya daga cikin tashar da tafi kowace sharri ga musulmi shi yasa wannan hudubar ta limamin ansaruddin jiya duk tashoshin nan ba yadda ba a yi ba sa suka ki sai tashar Legas ce wadda take kan DSTV ita ta sa STV ba su sa ba daga Port Harcourt menene suke AIT AIT kamerorinsu suna wurin ana duk abin da ake ana zuwa za a yi sallar juma'a sai suka kawar sai suka sa music aka ci gaba da kaɗe kaɗe haka nan ainihin tashar channel news duk suna nan da kayan aikinsu tashar Legas ce kawai ta nuna abin live me yasa ba su son a bayyana gaskiya saboda mutumin nan ya fito shekaran jiya ya yi maganganu a wurin taron aka gane cewa to wannan mutumin speaker ne yana da jawabi vocal yana da articulation of speech yana iya magana a gane me yake nufi yana limami ne gashi nan da alkyabba da rawani da gemu da komai amma yana turanci pes to sai hankalinsa ya tashi sai aka ga to akwai hadari a bari wannan sakon ya tafi across domin gaskiya za ta bayyana abinda za mu ce gobe sun ce za a sake taruwa a wannan filin za a yi coci kuma a wannan filin muna saurare mu ga tashar AIT da Channel News za su sanya live ko kuwa dole ne mu rinka waɗannan calculation din amma manyanmu muna bin su bashin su ya kamata su fito su rinka waɗannan bayanan mu mun yi gashi zuwa ake ana cewa muna yin incisive statement muna muna yin maganganu na tunzuri muna tunzura mutane a'a ana fitowa ne muna magana saboda ku ba ba kana tsaye da mahaifinka da mahaifiyarka sai wani ya gaura mahaifiyarka mari sai ka kalli mahaifinka tukuna kana jiran response sai kaga ya ce Allah ya isa amma ru'uwarka shi ya Allah ya isa kai za ka tsaya Allah ya isa tunda bai abin da ya dace ba sai ka kai duka in aka je sai a ce dan me ga ubanka a wurin sai ka ce a da yayi abin da ya kamata da ba zan yi ba so da haka la yajhalanna ahadun alaina fa najhala jihar jahili na haka dan jahiliya ce. haka yi mana wauta in muka tashi ba mu san inda za ta tsaya ba saboda haka wani rikici ne suke kokarin su ballo amma na bayyana a cikin karatun kitabul kaba'ir ita wannan kasar an yi constitutional amalgamation ne wato an haɗe tsakanin kudu da arewa ne da manyanmu da manyansu aka haɗu akan cewa wannan ƙasa a haɗu a haɗe ta gaba ɗaya manyanmu kowa ya sa hannu manyansu suka sa hannu idan sun gaji da zama a ƙasa ɗaya ba yaƙi za su ɓarko ba sai a zauna sai a yi ƙuri'a haka aka yi a southern sudan da northern sudan sai aka sa ƙuri'a suka zaɓi cewa su suna son su yanke wallahi tallahi duk wani musulmi ya kwantar da hankalin shi man fetur da ake samu a Niger Delta ba abin da yake tsinana wa arewacin Najeriya kaf ka daina ganin cewa wai in an yanke kasar wai can yankin yana da arziki ba abin da zai tsinana don yanzu abin da yake faruwa wutan lantarkin gidanka kai kake mallakar abinka kana da nefa ne a gidanka janareta ne a gidanka ba wuta kana da rijiya ko bohol a gidanka telefon pay as you go babu telefon ɗin gwamnati security mai gadi ka ɗauka asibiti kemis kake zuwa kake biyan kuɗi titi kuma dama shi nan ya fashe ba na kowa ba ne ya fashe ba na kowa ba ne. don haka ba inda tollgate take a ƙarƙashin wannan menene zaman mu tare da su yake tsinana mana ba wata riba da muke ci waɗanda suke cin ribar zaman namu tare wasu mutane ne da ba su wuce a kirga su akan yatsu ba saboda haka duk wata barazana da suke yi cewa a raba wallahi a shirya ki a raba Nijar waye ni waye tsammaci Nijar tana da man fetur gashi nan ta samu hatta fitar da hatta fitar da refinery yafi na Najeriya waye tsammaci Ghana tana da man fetur gashi nan har ta samu nan ɗin nan da muke zaune ka sani ko man fetur muke zaune a kan shi eh sahabbai sanda suke zaune suna waɗannan hadisan a madina sun san akwai man fetur a ƙasa ba gashi nan nan man fetur ya fi ko ina a duniya ba yanzu saboda haka in sun gaji da zama a ƙasar madadin su ta da fitina sai a raba arnan kudancin zaria da suka ce sun gaji da zama a ƙarƙashin masarautar zazzau a lokacin gwamna makarfi sai aka raba da aka raba aka ja musu sai da suka kwana goma sha ɗaya suna kashe kansu sudan tun da aka raba su suka ce a raba har yanzu yaƙi suke suna ta kashe kansu so da haka a daina mana barazana amma ba zai yiwu muna zaune lafiya haka siddan mutum ya zo ya ƙona wurin ibada shi kuma ya zo ya ce musulmi ne suka ƙona mishi kuma musulmi su ja baki su yi shuru kuma ai ta yada magana cewa musulmi ne suka yi su waɗanda aka ce 'yan boko haram ne su da kan sun fito shekaran jiya sun saki bayani a intanet da tashoshin labarai sun ce ba su ba duk dai wanda zai ce su zai ce sun ce ba su ba duk wani ɗan ta kife da yake tara a radu da ka arewa sama da su ne to sun ce ba su ba waye zai ce shi ne kuma kuma an kama gawa na da wane tun daga bauchi gombe plateau duka an kakkama su kuma suna nan a tsare amma an ƙi fitowa an fada da haka inspector general of police ya fito ya bayani sannan kwamishinonin 'yan sanda da ke waɗannan jihohi su fito su yi bayani daura da cocin can da aka kashe fastoci goma sha ɗaya jama'a gidan abokina ne zamana a yola nan muke zama da shi da magariba wani lokaci in suka fara hayaniya a cocin dole mu tashi wurin muna zaune dole suka bar anguwar na ce mishi ya kabar anguwa ya ce to ta iya yiwa su zo su ce za su rama a kanmu ga gidan shi nan ga cocin nan tsallaken titi ne kawai ya ce dole ya bar anguwa to amma kaga su isu ne 'yan cocin kuma an kama su yau da a iya adamawa an nuna su a gidan talbijin na adamawa an ce to gashi da jacob ne da ezekiel da wane su ne suka yi sannan bindigogin kuma daga coci kaza ne waɗanda suke da rajista kan coci kaza kaza kaza saboda haka ba musulmi ba ne ba kuma bindigan musulmi ba ce kuma kiristoci ne ga su wutar da take neman ta faru yanzu a adamawa ba za ta kwanta ba za ta kwanta to amma an ja baki an yi shiru kun san cewa yanzu sun tafi lamurda sun kona mana masallaci a lamurde lamurda ne wani gari na asalin ɓatama kafin ka shiga cikin numan sun je sun kona masallaci a wurin sun tafi can ainihin wato cikin abin nan wata karamar hukuma can gaba da numan sun tafi can can ma sun je gabas sun je sun na wasu masallatai me yasa saboda an ce musu a state capital an kashe musu fastoci kuma musulmi ne don haka su kuma inda suke a ƙauyuka suna ta ƙona masallatai shi ya jawo aka sanya kafiyu a ainihin adamawa in ba haka ba abin da yake faruwa lafiya lau ake idan da ya tabbata musulmi ne suka yi tashar channel news ita ce take flashing da kamerar ta tana nuna duk inda musulmi ya laifi ba kafafuwan ake nuna ba kansu ake nuna da kaina nake kwafewa a DVD suna nan ina da su in musulmi ne sai a nuna su amma da yake kiristoci ne a gano sun yi haka an kifa ne dan girman Allah wancan na bayalasa an buga hoton shi da ƙarshe sai aka ce wai ya samu motsuwa hankali ne ba haka aka ce ba haka aka ce ya samu motsuwa hankali ne shi yasa talauci ne mai yawa ya samu motsuwa hankali shine zai zai buga bom a coci kuma ya shiga musulmi duk da motsuwar kan bai zauna a cikin t-shirt ɗin shi ba da rawani duk motsuwar kai ke ta kawo haka jama'a kuna fahimta irin yadda aka rena mu to kuma wannan renin ya kai ne saboda mai ba mu zama vocal sannan yan jaridu mu kamar yadda nake faɗi ba ku mana adalci me yasa 'yan jaridunsu suke iya karya dokokin broadcasting uh, commission su buga kaza mm. ku ba za ku hira yanzu wannan wa'azin na wani ce a sa shi gidan rediyo za a ce ba za a sa ba in na ce ku zo a hira da ni zan faɗa kar ku ruwaito ku sa ni ni in faɗa ya zama ni nake da responsibility na maganar za su ce ba za a sa ba ku bari a buga a jarida za su ce ba za a amma su duk abin da suka faɗa sai a sa yanzu maganganun da Pastor ayo yayi shugaban kan idan limamin musulmi ne ya yi su jama'a yan jaridu musulmi ba za su sa ba ko kuma da tuni an kama shi amma yanzu pastor ayo ya zauna ba komai saboda mai suwai suna da rekod su ba sa ta da fitina to shawarar da nake baiwa matasa wato ba fa zama za mu yi ba barin gaya muku kun ga wannan Allah ya kyauta kawai bata isa ba wannan Allah ya kyautan ɗaya ce da Allah ya isan aka maru uwar kaɗin nan na ɗazu. wato abin da nake bada shawara matasa dole ne za mu tashi mu wani aiki shine mu tashi mu fitar da kala na gaskiya na musulunci shine matasa imma manyan nan namu a bi su ɗaya bayan ɗaya a ba su takaddu ana neman su fito su yi magana da yawun musulunci idan ba haka ba matasa su taru a kowane state capital su tara 'yan jaridu na duniya akwai reuters su, suna sai da labarai gima sai a tara su da irin rediyoyin faransa da bbc da sauransu sai ku bar waɗannan 'yan jaridunmu waɗanda suke masu jin tsoro munafukai masu ƙarya sai ku je sai a ji muryarku a samu wani matashi ya magana da larabci wani ya yi da turanci ku shiga fce nan akwai matasanmu suna digiri akan faransanci wani ya fito ya yi da faransanci duka a yi da duniya kowa ta ji matasan in suka tashi kar su yi magana a madadin cewa matasa ne tunda manyan sun lalace su ce mu ne musulmi shugabannin musulmi a Najeriya muna magana ne da yawun shugabannin musulunci a Najeriya da yawun musulmi a Najeriya mu ne shugabanninsu su tunda me waɗancan sun ƙin abin da ya kamata amma ba haka ba har yaushe jama'a an ba an ɓata mana suna jama'a da in ka tafi london ana ganin ka da doguwar riga sai a ce zagaye wato ba sai ka bi cikin wannan scaling ba sai a ce zagaye kawai an san mutumin kirki ne sai a ce dan arewa ne sai a ce bican in a gan shi da kot sai a ce ya shiga can sai ya shiga cikin wannan akwatin kwamfuta ta duba shi amma yanzu mai doguwar riga shine suspect me yasa an ɓata mana suna ne an ɓata mana suna kuma abin da ya faru shine za a goga mana bakin fenti sai mu fito sai mu yi shiru aƙalla ma mu ce ƙarya ne shafa mana akai ba haka muke ba sai a fito a yi shiru yanzu fa wannan hayaniyar in an batta fa shikenan ta wuce sarkin musulmi ba zai magana ba sarkin Kano ba zai magana ba sarkin Zazzau ba zai magana ba me yasa in aka yi hatsaniya in sun yi magana mutane ba sa sauraron su saboda sadda ake bukatar su fito su yi magana da ta dace ba sa fitowa sai lokacin da ba a bukata saboda haka matasa ina ba ku wannan shawarar ku rubuta takaddu ku aika wa mai alfarma sarkin musulmi ku aika sarkin zazzau ku aika sarkin kano ku aika shehun borno su fito su yi magana akan waɗannan abubuwan da ke faruwa a matsayin cewa su ne shugabannin musulmi da waɗannan dattawa da suke cewa su ne dattawan arewa su fito su yi magana idan kuka ba su kwana bakwai ba su yi ba Shi shikenan sai ku je ku tara a Kaduna sai ku tara wakilan gidajen rediyo sai ku yi magana a madadinsu sai ku yi magana a madadin musulmi cewa a madadin musulmin Najeriya mu musulmin Najeriya ba mu muke da alhakin abubuwan da suke faruwa ba kuma mun wanke kanmu amma idan jami'an tsaro suna da inkari akan haka su fito su gabatar da musulmin da ake zargi game da buga cocin madalla da buga cocin coci street a jimeta da kashe kiristoci a gombe da kashe kiristoci a mubi a fito a yi waɗannan bayanan iyakarta kenan ba wani tashin hankali amma ba haka ban na gaya maka wannan abin yana ɗaukar wani salo ne kuma daban yau lalatattu daga cikin manyan mu duk wanda zai wuce Kaduna zai tafi ina zai tafi Abuja zai tafi Lagos yanzu ba sa sa doguwar riga saboda me saboda yanzu da an ganka da doguwar riga za a ce wai kai dan ta'adda ne akan me me yasa ba a zarge su da ta'addanci ba su ga ta'addancin sun yi saboda suna fitowa suna magana Allah maɗaukakin sarki kiyaye to jama'a musulmi kun da ji insha Allah kuma anan nake ganin zamu saurara insha Allah ta'ala kamar yadda nace karatu sai rana asabar insha Allah amma karatuttuka dai za su ci gaba a can ainihin darul hadith gobe akwai karatun sahihu muslim karfe 4 da rabi insha Allah ta'ala haka ranar talata laraba alhamis juma'a duk akwai karatuttuka tsakanin ainihin magariba da isha don muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah